الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin littafin muktasar Khalil Shahi na 215 inda mai muktasar yake cewa wada mena marum amkanat zakatuhu wa taraka marun mai biyuwa ya wuce wadda mina ya biya biyuwa ɗaya zai ya wuce amka rago zakatu wanda farautar da iske ala ta kama yana yiwa gare ya tsaya ke yanke mai ita don kasta musu a yasa wata raka sai ya bai kai ka ce ka kama ko ka kama gada ko ka kama bariwa ko kama mutiya ko zabo ko jamji to wani sai ya biyo shi ko zai tsaya wani wuri sai iske abin nan tarkon ka ya kama kuma yana da yuka cikin burga ne marmakon ya tsaya ya yanke maka don kada ya daga ya taya sai warauta ga ta mutu yake ya ah, shi babu wani sai wuce ta alhali bisa ga saunai ya wuce sai ga wasu biyu sun a gane lalle wani na ya wuce wurin ga kuma yana da burga mai da yuka in ka ce an kwada maka ka ce oh karon ga an yi hasara mun kama dabba mata mutu an ka ce a ah, ai inda an so dabbar da kai da baka yi hasara ba kaka an ka ce ai na makar ya wuce kuma yana da burga mai akwai yuka ciki mai kai hinciya amma ya wuce bai yake ta ba to sai ka garzo kai kotu sai ta kala ce sai a kira shi sai awa abin nan dan ba na taurata kuɗi ya biya ka ka ce ka zuwa ka sai akuya wanda ya biyo na farko shi ka biya to mu zo karatu wa haka su hausa ka tarki takalisi musta halakis min narsa a malin hmm. biyar yi go awo wato kamar inda mutum ya ba tsamar da abin da ya gawa da cikin halaka ya gita ma halaka raina ko dukiya to shi an yi ne da wancan wadda mina maru idan yanzu mutum na zamne ya ga abin wani ya faɗi marmakon ya ɗauko mai ya aje har ya biyo ya bashi addini sai bashi na ya dargai wani biyo ɗoki hankali ya ɗauko ko ya kallaci makawo ya ta san marijiya marmakon ya ce kakka ƙara ga ka kai ba tsayanan na ya tsaya na yanka zuwa sai a jawo hannun bai inda babu rijiya sai kyale shi ko da an ka an mukawa ya wada shi ko da an ka so makawa ya mutu haka nan yaro to duk wanda ya wannan biya ya ce awo to shi na mala yace bi yadi da hannu ne halaka au shahadati ko ko da ce ya shi abin nan an nemi shaida gare shi kada haƙƙi ya tozarta ya kiya haƙƙi ya tozarta daga ba an a gane da ya yi idraka abin haƙƙi bai tozarta to biya zai shari'a ke ina magana mutai karatu aw bi imsaki wasiqatin ko kuma an kawo mai wasiƙa wannan wasiƙa an an yahe ma wani da ya kashe wani ko kuma an yahe ma wani ba sai ya biya diya ba sai ɗauke wasiƙar sai ɓoye ta tana nan ga hannu ne wancan ya kashe wani da gangan wannan wanda yanzu ma ga magana cikin askai wannan wanda aka kashe kamin ya mutu ya ce na ya haibawa wani to sai ki wadi an ka samu shaida an ka tabbatar an kai shi kotu an ka hukunta shi an kashe shi shi takarda na koyi da hannu da ya kaba ya zuwa daga baya ka ce ai an rubuta takarda an ya haibawa wani an su ga wanda ya bada shai ga wanda ya rike takarda bai wada ba har an kai hukunci da kisa gare da shi ma sai a ta kashe shi don shi ya kashe wancan Ina ba a mantuwa ana ana kashi ana kawo kotu ai ba a yi manci na eh ban ji ba ai da gangan da ya kashi hmm. abin da za a kashe wancan don ya kashe wancan daga shi ma shi za a kashe wanga don ya kashe wanga da daga hmm. Hmm? ina ya manci to ta kada ta an gabata ya ba su wa. boye zai hmm. ko ko da an gaba sai ya gata ya ce yau shi mutum ka kashe wani a ban takarda a ce wai wai an yaye mai wallahi ban kai ta takarda sai ya gata to wannan shi ma biya ya kai wa fi qatl shahidai haqqin taraddudun da da majalisar mutakaddimina to amma a cikin kashe wadanda sun kai shaida waɗanda sun gaba da shaida ta haƙi ko ko in ya zama a dukiya ta su yi lamana ta su biya ta ko ko a ba a kashe su wannan shi an kai tare domin nasin malamai magabata bai abin nan ba kamar mana nasin ba so mu zo ina misalin inda aka biya haka nan waka tarki mawasatin wajabat ko ba shi na ba ya haidin kamar barin ba da gudunmuwa wadda ta waje ba da haifin da filali saboda ja'ifa an sai a wurin yaƙi ko kuma tsakanin wani da wani ana faɗa wani ya tsoko makami wanga tsoko makami ko da an ka hama shi wanga da tsoko makami makamin ga da zai rasa ma uwa nai sai ya koyi sai yake mai ciki sai ga an ji waje sai an ka samu sakailiya an ka tura shi cikin ciki sai an ka dahil sakailiya ka san haka na haka bai bari mai magana wani wai dori hmm. da an ka dahil sakailiya sai an ka da shi an kwantar da shi an kiro likita wanda zai tunke wurin tun da amai da hanji to aka ce duk garin gaba wanda adda filanan zaren da aka dumki da shi zare wanda ya zuru mai kyau wanda bai tashi sai wani an ka ce an ka ce ka ji abin da ake ciki wani na ga yakin kwanci ana son a samu filanan zai ke ban basuwa su akwai irin matsalar mutane ko eh ya kina ba ala ga mutu to shi ya kasai biya shi kai zai biya diya eh bari mu bari mu tace kwan eh, hmm. eh. a yana da wani labawa sai ce ainihin jini na hankali ba ni ma yana samun matsala wabarar da ana au sharabin liman darin haka nan wani mutum na wanda yake yayin wata ana ganin alamun yin wannan ba ta kai kasa ko kishi na ya kai mai ko ina ana ganin kishi nan zai kai shi kasa an ka an ka ce wane an ka ce ka dai abinci ka raga sauran abincin gara ka ba su a ba wani don wallahi wani ya kai ko ina ya ce wani kam in don abincin yana bashi kan Allah wa ya ko kuma abin shawuwa ba mu a kai mai ya ce basuwa ya mutu shi ma bai a yi wa homodin haka nan abin nan matari haka nan zartafi sai gina ta fashi sai ta farma wani ya mutu gina ta an ka ta ruwa ta an ka ta an ka cewa an ka tana da shishe ne to Allah ba shishe da na mutu da gina ta don ka ta don mu ba wani abin za mu tare ta kuma har ya ga binta akai ya ce ban bai to gina ta tawar mu ne ya mutu shi ka biya diya mai mai mai mai mai mai su shine haka na abin ga haka haka haka zartake kyami bangi awo wanda aka riya ki ba kuwa shi ka biya ni kuka ciya mai gina mai gina ya yi aikin da an gare bai da abin da zai targina ya kai bi daga wanda adda a wannan daban in ce bai yi shi in ta kadama lahul inzaru in ta warma wani shi ko shi ka biya haka nan wannan haka nan ginin ma shi zai da nan gina sai da wani so mutai su to kun jiya to dole inda mun kai yi magana gada kun ka jiya to wala hussaman muna tare da kuwa wancan da an ka ce watarki muwasatin wajabal lahaidin ni ya ba da silali a bashi kudi ya an ka samu ko sannan akwai kudi a bashi wa farar da amin au sharabin wala hussa manu wa umajin wala hussa manu wa ashabin wala hussa manu amma in waje da awo yana zan babu kudi sun babu so a bashi aha ah so aka ya ba kuwa in ya ba kuwa a dai tari a tsawon sai a shirya yanzu bari ma misali abin da kun ka sani yanzu yanzu in maciji ya ciji wani in ya ko da gudu da gudu da gudu ya soke mai sai an tsaya ya shirki allura shi mai tsaya ka da ba sai a magana ko akwai wani wanda aka ce juju jujuwa maciji macije cije shi ya hawari ki yarda kwaje in ya eh, allura in eh, ya allura haka an haka ba sai an kace kudi ta ya shi da kudi kuma ana ganin a bai da hankali da ya kagara hmm, Hey.

jini ya zuba ko bai zuba ba da ta rufin kauye awo wa ya yi sami hayati da ta rufin kauye dabbar da ba ta da lahiya ya an ka yanke ta to duk wanda jini ya zuba inda ba ta motsa ba a ci kuma haka nan in ta jawo ta kawai ta matse ga jikinta ba a ci sai ta halba awo سهيها يذبي به سيل الدم وقوة التهاليك في ذي السقم وسيل وسيل دم ينسحت yana gona daure aka kama shi aka kaso a yanki an ka yanke shi shu bai motsa ba amma jin ya zuba to sai a yanki a yade kawai a ta zace to in ka an ce ga ba a ci sai wadda an ka dwage mawquzatan wadda an ka dwage da duci ko da wani abin nan zartaki wa ma ma ha da wadda a tare da cikin ayatul ma'ida kamar munhalikatu ko ba haka ba ah. wadda an ka zartar da baka zarta ita ba a ci ba a ci yan abu biyar sun ka zarta ga sunan in dabba abu biyar sun ka zartu gari ta to ko an yanke taimaka mutuwar tana yasuwa ne za a yi a kai daji ina na ɗaya da gada no kha'in ta tashi wallaka in in lakkar ta tashi wannan kan ba ta abin nan ah, wani abin gana fari ko ba shi lakka ba to mu zo wa nazari da waɗi wadda magin kwalluwa ba waɗi kai ba ba waɗe kai ba ana taushe dabba kan sai shi kata-kata amma kwanya ba su ba to wani ana yankewa in kwanya ta yi to a ba in kwanya ta yi to ba rayuwa biyu nan ko waho shi watan da wa kayan ciki in kayan ciki sun ka abin abinda ciki ya haɗa kama irin an sa irin sun abin nan saiwa a tumbi da hanji da kuma gidibi da zuciya yawo eh. ba a yi taimaka mutu a na rabata rayuwa wawware da yanki wawware jin jiyojiya jijiya in jiyoji sun ka yanki ba a ci don ba ta rayuwa uku kenan wasu kabu da hudu wa musu rawa na uwa hanzayya to waɗanda su addiya in kun ke ban ba ka da sun wata jima'u iya gatun wa haya na fa'o ya kada wa fari a shi da magun nushura kawai sun suka bar musura ne jara sun mazu a'a shin wai in jijiya ta tsage fa jijiya ta tsage shin ana ci ko ba a ci mallaci ayi ba su duk malamai yi ba su duk ba ka ba a'a za ka kai da su sa karatu za ka kai yan kana so ai karatu kaja wa ya zo cikin mudawwana akalu ma duka ulquhu cin abin da waya ne ya goya ku inda laka batun so ba shi ne muku magana ta kai tambaya أو علم أنه لا يعيش إلا أه؟ أو ما علم ko ma abin nan da ulama an kasa an da wulayi shi in lam yanha'aha amma illa ka ba sai ba awo cikin mu da wannan yazo to ku tsaya ku tsaya wa zakatul janini yankan tayi to yana tabbata da yankan uwa amma in halitta ta cika da kuma tsirar gashi ne amma in ta yi ya yato da rai zuciya an yanke shi ji mallan illa an yi ba da rafa ya husa sai yadda aka yi maza a yanke sai ya mutu a hada irin wata ya soyi wani da musulun an yanke bari yana yi da misulu iri ne na rayuwa kun kare da magana yankan dabba to mutai karatu sai yanka na gaba wa ta kara na jara da laha misalin wara ita ma ta bukatu ga yanka me yana yankan sai ma ya mutu gami suke mutuwa bihi da shi an ka ce in dai ya an kai tana mutuwa maza maza walaulam ya ajal ko da ba ta yin gauga mutuwa ina misali kamar ɗaya mata wuta يلد يلد kaji wala ko eh malam abokar ba a harka sai da ilmi to ai da ɗaya bai kambo da kaɗa cikin ruwan zahi mishi na ya to kafa shi na kaɗa jinayin a ma masu ne خلقي ما ما بني ها ها ha وضع بقى ha ها eh? a to wannan yanka na yasa magani yasa wannan ai gubata o ka tashi ko ta je a rage mata kai da lokacin tashi amma kuma shi ko yace na heta wato a tsaramakallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa karamanta da